sai dai wani lokaci da muke ci gaba da karatun mu na tafsir bayan mun eh, hutu na tsawon lokaci da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da bayan da muka tsaya yau muna shakara ne ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi ne da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a kalandar Turawa idan yawa manta ba cikin a suratul mujadala darasinmu da ya gabata mun darasinmu mujadala mun kammala aya ta shida muka shiga cikin aya ta bakwai kamar mukaddimar ta haka da sai lokaci ya kare تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم

وإذا جاءوا اليهود بما كانوا عندي ويقولون أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يوم فكيف ألم ترى إلى آه، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم كتن يبا شو الله تبارك وتعالى يا تن دو أكن ديك سكين سمي ما يقوم من نجوى ثلاثة wata ganawa ta mutane uku ba za ka kasance ba illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudun su wala khamsatin kazalika ganawar mutane biyar ba za ka kasance ba illa huwa sadisuhum face Allah ta'ala shine na shidan su wala adana min zalika ko abin da yake kasa da wannan wala aktara ko abin da yake haka yawa duk yadda ganawar take a duk inda suka kasance lamarin ba zai gudana ba ba zai kasance ba illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su aina ma duk inda suka kasance thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah sannan ya ba su labarin abinda suka aikata a ranar tashin kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala masali daga dukan komai alam tara shin baka sun kai dubi ba ila alladhina nuhu an najwa ya zuwa ga waanda aka hana musu ganawa ka hane su cewa su daina wannan ganawa da suke yi wa junansu na يعودون nuhu an ku. sannan suna komawa ga abin da aka hane su gare shi ganawar da aka hana musu yin ta sai ga shi suna komawa suna kokarin yin ganawa wa junansu tare da cewa an hana su yin haka Wai tana jauna bil ismi wani udwan suna rika ganawa ta hanyar sabo ko da yin sabo wal ne, da ketarewar iyaka wa ma'asiyatir rasul da kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza ja'uka wayannan mutanen da aka ne su gana wannan kuma suka ci gaba da yi idan suka zo maka ya kai manzon Allah shine wa idza ja'uka idan suka zo wurinka ka sai su rika gaishe ka bi ma lam yuhayyi ka bi Allah da abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai gaishe ka da shi ba to sai su rika maka wata irin gaisuwa ta izgili wace Allah tabaraka wa ta'ala bai gaishe ka da ita ba Wai ka idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim wa inna gungun mutane suna cewa a cikin ransu laula yu'adhibuna Allah bima naqul dan menene Allah bai nuna azaba ba ga abin da muke faɗi shi muna yin isgili muna yin abin da bai dace ba to idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaskiya ne Allah ya turo shi to me yasa Allah bai nuna azaba ba da isgilin da muke masa Allah ce hasbuhum jahannam wutar jahannama ta ishe su ya launaha wacce za su shige ta kwabi talmasir makoma ta yi muni wannan shine wallahu ta'ala alam kamar ni ishara darasin mu da gabata ba mun ɗauki lokaci in yan uwa za su iya tunawa muka ce mun shiga cikin mukaddimar wannan aya alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u wanda muka ce ta wannan aya kamar da malamai suka fayyace bayani jumlatan aya ce da take wato ishara da nuni ya zuwa ga faffaɗan ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wanda kewaye bayansa da shi sai da bayansa duk inda suke kowane yanayi suke ko a yaushe Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su da sanin shi da ganin shi da kulawarsa za ka babu abin da yake koyuwa da bayi a wurin Allah ta baraka wa ta'ala wannan jumlatan shi ne abin da an matsayin saƙon da ayat take ɗauke da shi amma kamar da muka ishara akwai yawa daga cikin malamai yan bid'a da waɗanda ba ta riko da tafsiri da aka rawaito daga salafus salih da suke bankara ita wannan aya suna gwada cewa ita ayar hujja ce mai nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da bayinsa a ko'ina suke kuma da zafinsa da hujja cewa Allah ya ce illa huwa ma'ahum aida ma Ba ce Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su bayin duk inda suka kasance don haka suka ce kenan duk inda kowa yake ko a ina ne to lalle Allah yana tare da kowa da kowa a ko ina a kowane gari a kowane wuri wanda muka ce wannan fassara ce mai hadarin gaske wanda kuma ba daidai ba ce babu wani magabaci daga cikin sahabbai ko tabi'ai da aka ruwaito da gare shi ya fassara wannan aya irin wannan fassara ta kukuri amma muka ce eh, iyan abinda malamai suka suka a matsayin ƙa'idoji na ilimi to shi zai tantance cewa eh, wannan shubha ta yan bidi’a ita ce daidai ko ko abin da ahlus sunnati wal jama'a suke kan shi shine daidai eh, kamar ni faɗi abin da ahlus sunnati wal jama'a suke kan shi shine cewa Allah tabaraka wa ta'ala ilimin sa ya kewaye bayan ya bayin sa a ko ina suke a ko yaushe amma shi Allah tabaraka wa ta'ala da zatin sa to yana sama al'ashin shi ne a can sama wannan shi ne aqida ta ahlus sunnati wal jama'a Allah da zatin sa yana sama al'ashin sa amma iliminsa yana ko ina ya kiwaye bayansa to yayin da wasu suka fito da shi shubhar cewa a'a Allah ko ina yana nan da zatin sa a yayin da su kuma ahlus sunna suna cewa a'a Allah da zatin sa yana sama alashin sa amma iliminsa ne iliminsa ne kiwaye bayansa irin wannan ja in ja idan aka same ta dangane da kowane irin nafsi ne ko kuma kowace irin matsala ta shari'a malamai abin da suke cewa eh, abin da zai warware matsalar shi ne a koma ga ka'idoji na ilimi tabbatattu wa'inda duniya ilimi ta san su idan aka raja aka koma gare su to to matsalar za ta warware rikicin zai kai kashi Allahumma sai kaɗai ga masu son zuciya ko kuma wanda Allah ta'ala bai nufe shi da ganewa ba Allah ke to da farko muka ce akwai ƙa'idoji na ilimi da malamai suka zayyana dangane da kalmar ma'a da ta zo cikin ayar illa huwa ma'a wadda suke kira ma'iyya ah, mun ishara zuwa ga cewa a shekh muhammad salih bin utaimin rahimahullah ah, ya yi bayanin cewa ƙa'idar ilimi tana nuna cewa ita ma'iyya da za a cewa kaza ma'a kaza ko menene ita to saka su zuwa kashi biyu saka su zuwa kashi biyu yace akwai ma'iyya ma'nawiyya sannan akwai ma'iyya zatiyya hissiyya ma'iyya ma'nawiyya ita ce kashi na farko sannan ma'iyya zatiya hissiya ita ce kashi ne idan muka ce ma'iyya ma'anawiya muna nuhin ma'iyya wacce ta shafi ma'ana ba ta shafi zahirance ba amma idan aka ce ma'iyya zatiya hissiya su tana nuhin ma'iyya wacce ta shafi ah, kamar ka ce dangane da abin za ka tsawara shi gabayi amma ka ce ma'iyya ta jiki da jiki wacce kake iya ganita a zaki ina fatan gani eh, misalin ma'iyya ma'iyya ma'anawiyya shi ne ko game da magana ta gama garin magana da kake yi idan kace da ni yanzu misali fulanul ma'a fulanin ra'ayi fulanin ma a fulanin sun ra'ayi shi wani yana tare da wani a ra'ayi Haga wannan ma'iyya ce ma'ana wuyya ba kana nufin yana tare da shi jiki da jiki ba amma kana gaya mana shi yana tare da shi ta huskar ra'ayi ra'ayinsa da yake haka idan kace da ni fulanin ma a fulanin fil mazhab shi wannan ma'iyya ce ma'ana wuyya ba ba ya ce ba in kace da ni fulanin ma fulanin fil aqida kai kana so ka ga min cewa wani da wani aqida su guda yana tare shi aqida amma ba kana so ka ga min cewa yana zaune tare shi a wuri guda ne to amma misalin ma'iyya zatiyya hissiyya shi shine kamar kace da ni fulanin ma fulanin fil majlis wani yana tare da wani a wurin zama majalisa kaza da ka sani to wani yana tare da wani a wurin kaga wannan matsiya ce zatiya gashi da su gashi da wani suna da ruwa ko kace da ni fulanin ma fulanin fil fasl wani yana tare da wani cikin aji fulanin ma fulanin fil masjid ko fi safi kaga wannan matsiya ce zakiya kun gani to haka karkashe karkashe ita ma iya din ah, shi shek Muhammad Salih bin Uthaymin ya dua su a shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kuma sai da zima iya din ta wata haifiya daban ta wata fuska daban yake ita al-ma'iyya ta wata fuskar in ka kalle ta ce ta mata ka su kashi biyu akwai ma'iyya amma sannan akwai ma'iyya khassa ma'iya amma yace ita ce ma'iya dangane da Allah tabaraka wa ta'ala kenan ce ma'iyya Allah yana tare da bayinta da iliminsa da jinsa da ganinsa da kulawansa kun gane ko? kitu wani ita ce iya amma dangane da Allah Ta wa ta'ala in ta kusurta da bayinsa saboda idan Allah ce maka Allah yana tare da bayansa. to irin wannan huska galiban ita wannan ma'iyya al'amma ita ce ake nufi kamar ka ce da ni alamu ma liji fil arzi, wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina na cewa Allah tabaraka wata'ala ya san ma yaliji fil ardi wa ma yakhruju minha ya san duk abin da yake fitowa da wato yake ainihin shiga cikin kasa shine ma yaliji fil ardi wa ma yakhruju minha haka kuma Allah ta'ala ya san duk abin da yake fitowa daga cikin ƙasa. wa ma yanzilu minas sama' kazalika Allah tabaraka wa ta'ala ya san duk abin da ke saukowa daga sama kuma ya arzu fiha da abin da kuma yake hawa zuwa sama ko menene shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ash-shahid sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah ma'akum yana tare da ku ku bai kenan aina ma kuntum duk inda kuka kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah tabaraka wata'ala mai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa yanzu faɗan Allah tabaraka wata'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan madiya ce amma ta shafi kowa da kowa saboda ka sai ta zama ma'iyya ce ilmiya basariya sami'iyya kun gane ko saboda ka Allah yana jin ku yana ganin ku yana tare da ku kuna karkashin kulawarsa ne ko da kuke wani misali shine abin da muke kan sama ya kunni min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu yanzu illa huwa ma'ahum ma'ahum wannan ma'iyya ce wato amma da take gwada Allah tabaraka wata'ala yana tare da bayansa dukkaninsu aina ma kanu ginin su kasance amma wannan ma'iyya ce kamar da muka ce amma da take zihin ma'iyyatul lahi al-ilmiyatul basariyya sannan kuma as-sam'iyya to haka Allah ta'ala yana tare da bayansa da jinsa da ganinsa da kulawarsa da komai nashi kashi na biyu na wannan ma'iyya yake ita ce al-ma'iyyatul al-khassa al-ma'iyyatul khassa ma'iyya wacce take ta musamman ke bantacciya ita wannan ma'iyatul khassa takan zo ne al-muqayyada da kan gane ta to takan zo sai a kayyade ta da wani abu ba haka kawai aka bari ta buɗe ba ba irin ma'iya amince ba akan kayyade ta da wani abu ko dai a kayyade ta da wata sifa cewa Allah yana tare da masu sifa iri kaza ina fatan gani ko kuma ƙayyade ta da wani mutum ayyanin ne cewa Allah yana tare da wali. a ayyana wani cewa wali Allah yana tare da shi yanzu wannan ita ce ma'iyya ta musamman ma'iyyatul khassa al-muqayyada kiya misalin al-ma'iyyatul khassa al-muqayyada bi wasfin shine fadan Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah ma'as sabirin masala inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri yanzu as-sabirina wasu ne saboda ka duk wanda suka sifanta da haƙuri Allah yana tabbatar da cewa yana tare da su ina fatan gani wani ce ma'iyya al-khasa al-muqayyada bi wasu inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna Allah ma'al muttaqin wa'annan awsaf duk wanda suka sifanta da su to Allah yana tare da su wannan ma iya ce khassa ta musamman wacce ta shafi wato ma'iya ta inaya da kuma annasar wa ma'iya ta ce wanda Allah yana tare da su da ba da taimako da gudunmuwa da kuma wato ba da nasara ah, kashi na biyu iske ce ma'iyya wato muƙayyada ko kashi ma'iyya khasa muƙayyada bi shakhsin ma'iyya muƙayyada wato ma'iyya khasa muƙayyada bi shakhsin ma'iyya wacce take ta musamman ce Allah ya gwada yana tare da wasu mutane zama tare na musamman amma sai ya ƙayyade wasu mutanen saboda wani matsayi da ya ba su shi yasa ya zama cewa yana tare da su subhanahu wata'ala kun gane ko yanzu misalin wannan kamar ka ce da ni iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wannan haka sun wannan labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ga ma Abubakar radiyallahu anhu lokacin da suka samu kansu cikin gar sau ya izi ya kuli sahibihi yayin da yake gaya wa abokin shi shine abakar ya ce da shi la tahzan kar ka samu damuwa kar kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu inna mu biyu inna Allah yana tare da mu to na ita ce ma'iyya khasa muqayyada da shakhsin wanda aka kayyade ta da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abakar? radiyallahu anhu ina fatan gaji. wani kuma ya kasance ne saboda wata martaba da wani matsayi na musamman da Allah ta'ala ya mutu haka Allah tabaraka wa ta'ala misali ya ga wa annabi Musa alaihi salatu wassalam da dan uwansa annabi Haru lokacin da ya tura su da'awa su isar da manzanci zuwa ga Fir'auna da mutanensa annabi Musa ya yi itizari cewa yana da laifi yana da kaza ga matsalolin da tsakanin shi da wa'annan mutane ya taba kashe mutum ila akhiri ya lalace yana ba labari yace kala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ta ce la ta kafa ku ji tsoro ku tafi kawai ku tafi kawai ku yi aikin da na tura ku zuwa wurin fir'auna da mutanensa ko yakin da zuwa shi ne la ta kafa a shani sai ce inna ni ma'akuma ni Allah ke cewa ni wato Allah subhanahu wa ta'ala ke ma'akuma Allah yana tare da ku kai annabi Musa da dan wanka annabi Haruna ku tafi kawai ku tsoro ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina yanzu wannan zama taron Allah da annabi Musa da ɗan'uwansa Haruna ma'iyya ce hasa muqayyada da shakk to saboda wata martaba ta musamman Allah baraka wa ta'ala ya baiwa annabi Musa da annabi Haruna Allah ya tabbata musu da cewa yana tare da su da kulawansa da taimakonsa da agajinsa don haka ce asma'uwa? za ka ina jin duk abin da ke faruwa ba matsalar za su shafi to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce ah, ita wannan ma'iyya da ta zo cikin wannan aya illa huwa ma'ahum aina to yanzu ka zo ka ayyana mini cewa ma'iyya ce zaciya da ta shafi Allah Ta wa wata'ala har ka zo ka ce wani yana nufin duk inda kowa yake Allah yana nan da sa. wani yana buƙatar dalili wani da bukatan da ni haka kuma idan ka zo kace da ni ba iya ce zafiya ba ce amma iya ce ilmiya yanzu kai ma kana bukatan hujja kana bukatan dalili dama muka ce ka'idar ita ce abin da ahlus sunna suka gina a kansa a duk lokacin da aka samu wani khilaf sabani tsakanin wasu gungun jama'a ko gungun malamai wanda yake fahimtar sa tana nuna kaza ne wanda ma yake fahimtar sa tana nuna kaza ne aka samu sabani to abin da warwaran matsalan bisa ga usulubi na sunna shine kowa sai ya saki ra'ayinsa kowa sai ya saki fahimtar sa kai da kace kaza sai ka aje fahimtar ka gefe shi ma wannan da yake fahimtar sa kaza ne shi ma aje fahimtar sa gefe sai ɗauki matsala ko nassin a aza shi ga sauran nasoshi ‘yan uwansa. A ga sauran nasoshi ‘yan uwansa kan, wani ra'ayi daga cikin ra'ayukan guda biyu za su ƙarfafa. Sawa an na nasoshi in ma ya zama sun zo daga Ƙur'ani ko sun zo daga Sunna. In ta kama ba a samu wannan ba. To nassin ko matsalar sai a zata ga mizanin maganganun sahabbai. Jini sahabbai suka ce game da wannan matsala. a ta kaso maganin sabai game da matsala saboda ka maganin ganin da aka roto daga sabai wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan nan guda biyu suke karfawa? ina fatan gani in ba a samu wannan ba sai a karkato asar na tabi'un da asma'u tabi'in da sauran malamai wanda suke na na Wani shi zai warware matsala amma ba ka ɗebi ra'ayin ka ɗaya ka ce ni fahimta ta ne fahimta ta kaza ne kawai ka bankara aya ko nasi ka ce dole haka magana take shi kuma ce ce shi ma kaza ya fahimta shi kina ta tijiya matsala ta cikayewa ba ba haka ake yi ba da daliban yanzu matsalolin da muke fama da su wannan yake da muke rayuwa a cikin sa dukkan irin haka shine yake faruwa irin haka shine yake faruwa kawai duk wanda ya fanci matsala kawai zai rike abin shi ne dangan ya ja jama'a ta kawai shi haka abin yi shi kuma wani shi ma ya ja ya yi nashi fassara shi ma ya haka abin yi kawai shi babu mai iya canja ma wani ra'ayi babu wata wata hukuma ko ko ko wata wata da da da take magance wannan matsaloli ta hanyar cewa in matsalolin nan suka faru ya za a yi a kawar da su ko akalla a rage su a daidai lokacin da kuma za ka ji mutane suna ta cewa wa bai kamata musulmi su samu jiya. ko a samu haɗin kai ya kamata a samu haɗin kai tsakanin musulmi to kaga wannan magana sai ga kamar akwai sun adalwa a ce idan kana magana a samu haɗin kai tsakanin musulmi ma da wannan magana mai kyau ma da wannan magana mai kyau magana da Qur'ani ya tabbatar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare ta sahabbai suka kira zuwa gare ta amma a haɗa kai akan ne shi ne zai tambaya kamata in aka samu saɓani to in kana da'awar cewa a samu haɗin kai sai zama cewa wannan ƙa'idar da mafaɗi ita ce za ita za ta samar da haɗin kai na Allah da annabi ina fatan gani amma ba ba kawai mutum ya ja abin da ya gada ma ya gada ma ya yi gabas wancan ya yi wanda ya kudu wanda ya yi ba yanzu ainihin wannan matsala da muke ishara zuwa gare ta muka ce eh, ra'ayi mafi shahara shine ga abin da yan bid'a suke dawa wasu abin da suke cewa Allah yana ko'ina ina kamar da muka wasu abin da suke cewa ba ma sai da Allah yake ba wanda ya san da Allah ya saboda Allah bai dina bai lahira bai gaba zuwa yamma bai kudu ba kawai ba wanda ya san da Allah ya a yayin da ga abin da Allah suna suke cewa to yanzu duk da cewa kamar nake cewa ba wata hay'a a fa ba kaza ba ba a bane na karatu da zuwa mu aiwatar da wannan ka'ida wannan ka'ida ta cewa idan aka samu saɓani a wata matsala ko a wani nasu to yanzu sai a koma ga nasoshin Qur'ani ko nasoshin hadisi ko maganganun sahabbai ko al'asarus salafiyya ajiya suka fassara nasar. da farko malamai suka ce akwai nasoshi da yawa cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke nuna dai wato waɗanda suke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala wato al-aliyyu ne al-aliyyu ne madaukaki ne bi ma'ana ya siffanta da siffar al-uluwu wannan siffa kuma ta al-uluwu sai ta zama cewa ita ma tana da kaskashi ne akwai al'uluwul ma'anawi akwai al'uluwul zai na so shi yawa suke gwada Allah ta'ala wato al'aliyu ne min haisul ma'ana sannan al'aliyu ne min haisul zai daga cikin misali ƙarshe ƙarshen ayatul kursi wasi a kursi yuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa wa huwa al-'aliyyul 'azim wala ya ya'uduhu hifzuhuma sai ce wa huwa al Aliyu. Allah shine al-aliyyu al-aliyyu yana nufin madaukaki al-azim mai girma to kaga wannan aya ta sifanta Allah da cewa babu shakka ya sifanta da sifata al-uluwu cewa Allah al-aliyyu a wata aya tana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير في وانا يا كسنشيني لان الله هو الحق سوى الله تبارك وتعالى شيني الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ودو ابن السكيرا وان دبا الله هو ابن السكيرا وان الله هو الباطل شيني بحنا الشاهد سيتي وأن الله هو العلي الكريم kuma lalle Allah tabaraka wata'ala na al-aliyyu shine madaukaki al-kabir mai girma Allah shine al-aliyyu madaukaki al kuma mai girma malamai suka ce irin waɗannan nasoshi suna da yawa wanda ka kalle su cewa Allah al-aliyyu ne anan wannan al ma'anawi kenan wato ɗaukaka. ta huskar ma'ana wato Allah maɗaukaci ne girmansa da wato matsayinsa subhanahu wa ta'ala shine wa huwa al-aliyyul kabir shine uh, wa huwa da uh, kuma ho shine wa huwa al-aliyyul azim amma idan ka dubi na soshi kamar misali ar-rahmanu ala al-arshi istawa wannan yana gudu al'ulu Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi al’arshin jama'a ba ƙasa yake ba sannan ba kudu yake ba ba arewa yake ba ba yamma yake ba gabas ba amma ina yake yana sama idan ka ce da kai Allah ya daidaita akan al'arshi wanda yana gwada al'ulugu ɗaukaka dangane da Allah madaukacin sarki tun da shi al'arshi ɗin ba a ƙasa yake ba muka ce ba kudu yake ba ba arewa yake ba ba kaza ba idan ka ce da kai kullum zalafin ruhul qudus min rabbika bil haqqi kul ce da su nazzalahu ruhul qudus nazzalahu Ruhun qudus wato ran tsarki ne mala'ika jibril ya saukar da shi min rabbika daga wurin ubangijin kabil haka da gaskiya nazzalahu Ruhun qudus ku kalli lafazin nazzalahu ya saukar da shi min rabbika daga wurin ubangijinka wato ne yana gwada maka inda aka sauko da Alƙur'ani daga ina ne daga sama nazzalahu ruhul qudus ce min rabbika yanzu rabbu din yana ina kiran kaga wannan shine al-ulu da Allah ya sifanta da shi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u ilayhi zuwa ga Allah ta'ala ne yas'adu al-kalimu at-tayyibu kalma da daddada take hauhaya wato hauhawa muke jago idan ka ce kalma kyakkyawa take hawa take hawa zuwa ina kenan zuwa sama kenan ka ce kuma ilaihi zuwa ga shi Allah kenan kaga wannan shi yake gwada maka ulumullahi tabaraka wa ta'ala ina fatan gani ilaihi yasalul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u dangane da annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ce bar rafa'ahu Allah ilaihi bayan Allah tabaraka ya tabbatar da cewa yahudawa ba su kashe annabi isa ba abinda suka yi da'awa na cewa sun kashe annabi isa Allah ce san ba haka ne sai ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi ki ba haka lamarin yake ba rafa'ahu Allahu Allah ya tsaukake shi ilayhi zuwa gare shi rafa'ahu ya daga shi ya ɗaukake shi ilayhi zuwa gare shi kudu ke da ko kasa sama kenan to yanzu duka irin wa'annan nasoshi kana da su yawa ban cikin Alƙurani. wanda su kuma malamai suka ce suna gwada al-uluwu ne dangane da Allah Ta tabaraka wa ta'ala wato Allah kenan da zatin sa yana sama ko ba gani ba to wa'annan nasoshi kaɗan kenan daga cikin tarin nasoshi da cikin Alƙurani mai girma masu gwada cewa Allah maɗaukaki ne da zatin sa da girman sa da darajar su subhanahu ta'ala sannan kuma Allah madaukin sarki da zatin sa yana sama ina fatan gani a dangane da abin da zo cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duniya hadisi kenan bari wa bace ko hadisi guda ko biyu ya zo cikin hadisin jariya da Imam Muslim ya rawaito shi hadisin Muawiya bin Hakim al-Sulami wace wannan baiwa ce da aka wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa mata jarabawa annabi alaihi salatu wasallam yake mata aina Allah ina Allah yake aina Allah ina Allah yake fa qala fi sama sai bai wata ce Allah yana sama haka ta an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya yake mata Allah yana sama sai mazu Allah sama ya tabbatar da ita bai cuce ba wa bai cuce ku ga Allah ya hukun ban da kashe da tambayar tambayar ta ce ya ce wata man ana ni da nake magana cewa ne da ce an tsara kuma ba da ce kai mazu Allah ya ce ma mai gidan da mu'awar ya kan fiye da ya ce da ya ce da shi a duk hafa da na abubuwa shi ka ɗanta wannan matar domin tattalin da mun ولكن لك السبيل ولكن ما قروا ولا تسير ولا على نعم أقوال عمرو بن العاص رضي الله عنه في رويت و ولا تسكن السري شو الله صلى الله عليه وآله وسلم على سوى الراجل يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراجمون ga hannun rahman da ba ta ta'ala shi ba mutane mutane wanda albarkatun suka yawa yana yin da da ya tausaya waɗanda suke cikin kasa halittun Allah da Allah ya ce ka ku da kai kirka mun masjid idan kuka yi يرحمكم من في السماء والذي انتهى في القران في الكون في الوقت نعم الذي يرحمكم من في السماء الا والذي انتهى في الكون إذا لم تكن هناك يرحمكم من في السماء ينك إشارة لأن تبارك وتعالى سوى أن لا إلى الزمن لم لا يجب أن يكون وعملوا لي على كل هذه الامور فكرتوا يعني فكرتوا بهم وانا تبارك وتعالى دي بتاع دي بالبيت من wannan da ake na gaskiya a rikici a cikin masu saman gaskiya ma da shi wata cewa Allah ta baraka wa ta'ala yana kama nake zaki sa ba a ce wani ma'ana ko ne da kuma shi ba ko shi ba da Allah yau za mu tafi wannan da duk ba su da wannan ba sai da tsarin da kuma da abu ne mai kuke ga kaɗan daga cikin abin da aka gudu da cikin maganganun sa a rabu da wani wani wani daga cikin akawar sahaba da suke tabbatar masa cewa sahaba a cikin sallallahu alaihi wasallam aqidar su da mutum duk da sun karanta wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa muna tare da sani za ka ga a kuma a kan rawa a tare da su shi ne Allah ta'ala yana tare da sani a gona a kuwa gida wayi da ɗin da zai ga ganin kula wasa amma shi ne za ka ga shi yana nan an samari Allah ya rage ya rubuta shi da wajen sunan misali daga da mafi ya rubuta shi misali وبينك ما كما قال صلى الله عليه وسلم ومن زي ده وجهي وقت النبي صلى الله عليه وسلم يحوى لسه معايا زي أنا سمعني يجي كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن shi Zainab matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yi wa sauran matan Annabi alfahari tana yi musu kusi wata taqulu tana cewa wa taqulu lafunda tana ce musu to ka san kishiyoyi ko kowa sai kokarin gwada shi ne kaza yawwa Aisha tana gwada ita ibn ce wannan kaza to Zainab jami za ta yi kuri shine ana take ruwaitowa cewa ita Zainab abinda take matan Annabi alfahari da shi shine tana ga musu wannan magana tana cewa da su zawwaja kunna ahali kunna wa ni Allah min fawqi sab'i samawat tace zawwaja kunna ahali kunna ku dinnan iyalanku ne ƴan uwanku ne waliyanku ne suka aurar da ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zawwaja kunna ahali kunna kun gane ko sai ta ce wa ni Allah amma ni da kuke gani da Allah ne aurar da ni min fauki sab'i samawat daga saman saman ba saboda ka ni Allah ne tsawon da aure da annabi ba ‘yan uwana ba mutu, Kun gane ko? Daga ina Allah tsawon da aure, min fauki sabi samawa daga saman ku yanzu wannan yana gwada maka Zainab fahimta ta ina Allah yake saboda Zainab ba ta da fahimta cewa Allah ko ina yana nan domin inda ta zo wannan fahimta da ba za ta ce wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawati ba sannan inda tana da fahimta cewa inda akai da Zainab shine ba a san inda Allah yake ba za ta yi wannan magana هو أبغى أبو أرد الإمام البيت في الوجود لأن الخطيب بعد الإمام البيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجل موضوع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سوى الأرش فوق الماء والله فوق الأرش ولا يخفى على الوجود من أعمالكم yake ya kasu ko sallah al'ajin kuke kuke ji ana magana ta kuke ko sallah a yana sama ba al'arzu ko sallah da kake qur'ani ko kana arshu sallah kun shi abin da Allah ya kuke yi ko kai ga mutane al'arzu ko sallah al'arshi da Allah da kake ji ana magana ta sama wani sai wallahu ko kana shi kuma Allah yana sama tare da haka ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو من أولئكم يجب ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو من أولئكم يجب لكم دون مكان أحلال يكون سنة أقول الشيء إذا أن الذات تفوق الأرش أما مثل يكيو يباري أين ما كانوا شيء ولا يخفى بين الشرك من أعمالكم daga nan inda yake da su ba a da ke guduwa gari da ina hakan ba na su saboda ka wannan sai ka fahimci shi a matsayin cewa abin da ke cikin sa na sako abdullahi bin mas'ud fahimtar da da aƙidar sa shi ne cewa Allah ta baraka wata ala yana samu da duka wani ba a wani wani ta fa shan wata kwaya daga cikin masu kokarin su suna da awon kusa da yaron gani ba wani da kusa wata kwaya ya ga mutane zuwa kan shi na ko kuri da kuma ko ba ko ji ma ba da yaron ne duk kika zama ne duk san bidiyar sama kowa ya za a kashe da shi Allah ya rubuta shi to al'ajin sabarin ke da sama ruwa da kan wallahu ko ka kaza da yaron ne wani suke akida da yaron العرش فوق الماء والله فوق الأرش ولا يتبع للجيبون من أعمالهم ولا أنك كان بالإتكاء أنك كرد في العمل من التعامل كنا جاء ورد عن فعل الجيب إذا ممكن جيب مدى كينه بجيب هو وصف أقوى تكرد في العمل وصف أقوى تكرد ثم كما كان لك لفرقوا أقوى رواية علامة الثالثة abin da ta arraddu alal jahiliya arraddu alal jahiliya bayan asunan da kasani sunan jahiliya annabu jahiliya mai da wanda yake da arraddu alal jahiliya a cikin ruwa to an tambayi abdullahi bin ruwa rahimahullah abdullahi bin ruwa ta sai rabbana wa كيف نعرف ربنا عز وجل سيعلم الدم وبيجي من الجماعة يا كيف قمار من عبد الله بن معاذ فقال يا عبد الله بن معاذ بانه فوق السماء السابعة على العشر بائل من خلقه يجي أنا سنة الله تبارك وتعالى لأنه فوق السماء السابعة da cewa Allah yana saman bakwai bi annahu fawqa as-sama'i sabi'a da Da cewa Allah yana saman bakwai ala al-arshi akan al-arshi ba'idun min khalqihi kuma shi ya nisanta da shi wanda shi ne ma magana wanda ke tsoro ba'idun min khalqihi cewa Allah ya nisanta da shi sai da ba ta cewa Allah ya gani da wani abu kamar yadda ɗan aƙidar rubiya da tasawur ba ke wai wani ya gani Allah ta kwan jikin wasu kwan da shi yau cikin zama a cikin da dole ko wani ne wani da zuwa ce sai Allah ko ina yana da ko ne ko sai Allah ya wani Abdullahi ba ne tara cewa wannan ba amma Allah wa فوق كمان التاسعة على العشر إذا كما فوق دي أكاد عشر ومبارك من قد ينا ذكرى سبحانه وتعالى وأنا ذكرى أقيدة عن عبد الله بن مبارك أما كنت نسير باسمين السلف الصالح يدرس قمة مسائل أنه معامل القمة مسائل أنه معامل سوى أن تنبين أنه معامل إمام ذات الهجرة رحمه الله aka tambayi cewa ila Allah ne ila Allah da wata wata amini ta ma mara miki Allah ku azza wa jalla fi samai wa ilmuhu bi kulli Allah azza wa jalla fi samai وعلمه في كل مكان لأن هذا التركيز أمر سلم على الإسلام إن الله عز وجل في السماء كيف وعلمه في كل مكان لما إن أنت لتقول وعلمه في كل مكان كان وانت شيء فسر وهو معكم أينما وهو معكم أين مكان وبمعنى هو معهم أينما كانوا يليه yana da ta cikin cikin suka kace da ilimi amma da zaki sa to yana sama Allah ta tawalla da sana'a da mutum wa ilmuhu bi kulli makan amma ilmin sa yana zuwa da rayuwar mutum ba ne wani shine aqida ta Imam Shafi'i a afwan aqida ta Imam Malik rahimahullah akwai zabi ولسه وصية الإمام الشافعي وصية الإمام الشافعي أكيد عن تذكر وصف مقبل شاور الله هذا هو يقول أن تذكر الإمام الشافعي أما كان أبي دي مكان الوصية وتسموا لك بطن وتكون معك الوصية الدول الشاشة أو وصية الإمام الشافعي يجي سوى الإمام الشافعي يتركون في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغير وغيرهما وغيرهما الاقرار بشهادة الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله على عرشه في زمانه يخرج من الخلف بالسيف والنار. يجب سوى القول في السنه ما بنى جميل الحكيمه السنه يا جماعه هنا منهم بل شيء جميل الحكيمه الذي انا علمه والوقيد الذي الامام الشافعي به كان ورأيت أصحاب لا أهل العقل ومن جمهور تعليم أكون وجدت الحكيمه su ne ahalin hadisi malaman hadisi allazi da ra'aytuhum wa tadabbaru wa aqadtu anhum la samu ilimi مثل سفيان أو مثال سفيان ومالك بن إمام مالك وغيره ما توصل لما لم أهل الحديث من ذكر كلام أنفسكم من نفسكم أكيد أتعلم أكيد وصل الثاني إذا الإقرار بشهادة الله تعالى تقبلوا سوى باب أبي المرتد في الأمة وأن محمد رسول الله ولم يأت محمد صلى الله عليه وسلم تقبل رضو وأن الله على عرشه شنو ما يجب ومن أن لنا سمع عرشه في سماته وأن الله على عرشه في سماته ألا لنا أتى عرشه أخمسه يقرؤ من خلفه في المشرق yana kusantowa ga hadisinsa yadda ya gana saboda ka kenan aqidar imam shafi aqidar dukkan ahli hadisi wanda ya kai ne da zamu yi da koyi da su a wani ne a tsawon kenan da ya su a ban rani shi ne shi ga wata da da ke Allah an zo sama manzon Allah ne sannan tabbas Allah yana sama akan arashi akan sa sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana kusantowa da ilimin sa ga bayan da yake gaba Allah ya yana kuma ga bayan shi ne na wato da da da da da da abin da zo su a bai shi a bai shi sun da ba bai shi ba ga bai Allah ta ala sai da yi sai ta Allah ta ba ta ala yana bayani da ta daga bali cewa wala ka kalla ka da tsara wala ka kalla wa ku wa ku da wa nahnu akhbaratu ilayhi hamdan irin wannan kurkudin shi ne yake cewa ya faru min hanki kai falla wani ta a aƙida ta da wuce ina fata gani kuma ta ce aƙida ta dukkan ahalin hadisi wanda gani wanda ya zama shi kuma su kuma su kuma ya koyi karatu a nan to da kan yi waɗannan kanan da su kuma su mutum a nan تكلف أولى لأبن الكهر والواقع فمسألة النساء إلا هو ما أمر كما كان أبن الانتهاء للإنسان الزامن أكيد تتكلم أكيد تتكلم وإن كنت سوى إلا هو ما أمر كما كان جماعة سوى ألا إلا كما كان يجب أن تكلم da kuma wasu ɓangare ɗan min addini wasu sau sannan da ɓangare da ahalin da wal jama'a wani cikin cewa illa a ma'ahu kai da mata kai da ba shi Allah yana tare da su amma da ta, da ta, da da ta da kaza shi, amma ba wani ana yin da zafi ba da zafi saka yana ba to idan wannan ke cikin matsala Engkau ko kiyaye da su ta haka yi kuma da zan tuta da suka shafi na kuma da alƙur'ani kaɗan da su kina da su kayan mai yin maganganun kamar da maganganun wata ne da tsara zai kuma aura da wani وهو معهم أيضاً ما تأمين منه ألا يقول له بالله لا يقول له بشيء بعد ذلك الله وهو معهم أيضاً ما تأمين يكون في على عرشه سمائه لتنظر قلبه كيف يجعل الله من

kowa suna kuma ake duk nasa a duk abin da ya taɓa cikin ayoyin suka kama da wannan lokaci a duk abin da hadisan da suka karfafi wannan lokaci a duk abin da eh, ya tabbata da zan suka sabai su suka karfafi wannan lokaci a duk abin da ya tabbata da ana samun tarbiyya ya karfafi wannan lokaci shi ke na alwata da abu da nan muka fi da abu Allah ya zama da domin Allah ya kawo mu tashi mai zuwa da izinin Allah ta'ala za mu kuma gaba tashi islamu ne sai mu fara da ayi wannan gaba ce da take ce abin da shafi tafsiri da aka rubuta daga malaman tafsiri duk abin da muka mun faɗe shi muka ce abin da shafi ayi Qur'ani da hadisi da maganganun sabai da al'amuran da shi amma da yanzu da tafsiri ne ko ba ne yau malaman tasiri waɗanda ake kan dogara da su alhamdulillah ilimin tasiri ne suka su kuma Allah ya mu da ba ta dace da su da kuma Allah ma ya ce mu da sa wannan kuma Allah ya yi da sana ya yi da kuma da kuma subhanahu wa ta'ala subhanaka shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh